godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya cikin komai nasa ko mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzan Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama al'ummar musulmi saƙon da ke cikin wannan hudubar shine yadda musulunci ya koyar yadda dangantaka da alaƙa da mu'amala ya kamata ta kasance tsakanin musulmi musulmi a duk inda ike mutum ne mai sauƙin hali wanda kowa zai iya mu'amala da shi kuma ina da kusanci da mutane saboda kyawun halinsa yakan amfani mutane mutane su amfane shi yana ƙaunar musulmi su ma 'yan uwansa musulmi suna ƙaunarsa waɗannan siffofi ne wanda dukkaninsu sun tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ƙoƙarin siffantuwa da waɗannan siffofi daga cikin musulmi to zai samu wani irin ta tagomashi daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah zai haramta masa shiga wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbansa ice kuna so na ba ku labarin mutumin da Allah ya haramta masa wuta ba zai shige ta ba ba za ta shafe shi ba sai sahabbai suka ce ya rasulallah ba mu labari mana gaya mana shi sai ice da su wuta tana haramta ga dukkanin wani musulmi mai sauƙin mu'amala mai sauƙin ɗabi'a mai taushin hali wanda yake kusa da bayin Allah saboda kyan halinsa mutane suke ƙaunarsa wannan hadisin hadisi ne wanda abdullahi bin mas'ud ya ruwaito yana cikin sunan tirmidhi yana cikin musnadul imami ahmad yana cikin sahihu ibn hibban duk mutumin da Allah ya haramta masa samun ƙaunar mutane da kuma iya mu'amala da mutane to wannan mutumin an haramta masa alheri mai yawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ice mummuni yan uwansa mummunai suna son sa kuma sukan so mu'amala da shi sukan amfane shi shi ma yakan amfane su mazala ya ce babu alheri cikin wanda baya iya zama da 'yan uwansa musulmi baya iya amfanar da su su ma ba sa iya amfanar da shi sai a ƙarshe manzan Allah ya ce mafi alherin mutane shine wanda ya fi amfanar da mutane wanda duk yake son ya yi kyakkyawar mu'amala da kyakkyawan zama da shi da bayin Allah to abin da ya kamata yi shine ya yi ƙoƙarin yaɗa alheri cikin al'umma ya yi haƙuri ya jure bisa ga kurakurai na mutane wanda dama ɗabi'ar ɗan adam haka take zai iya tuntuɓe zai iya kuskure sannan ya yi ƙoƙari ya kame harshensa gaburan aibata bayan Allah ya kawar da kai ya yi haƙuri ya yi juriya ga kurakuran mutane kada ice in an yi masa kuskure sai ya rama idan ya ga kuskuren mutane sai ya yada sai ya tona mutane asiri sai ya fallasa su daga cikin sufofin mummunai na kwarai ba sa suka mara ma'ana ba sa aibata 'yan uwansu haka kawai ba sa zagin 'yan uwansu ba sa la'antar 'yan uwansu mummuni na kirki shi ne wanda ike da kamun kai kuma bakinsa ma yakan iya kama shi yana da iko da bakinsa kuma zuciyarsa zuciya ce wacce take fes game da 'yan uwansa musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ice laisal mu'minu bi ta'an mummuni baya yawan suka mummuni baya la'antar bayin Allah mummuni ba mutum bane mai yada alfasha mummuni ba mutum bane wanda ike bakinsa ba shi da saiti bakinsa ba shi da linzami wannan hadisin yana cikin sunanun tirmidhi sannan yana cikin musnad na imamul hakim sannan akwai wata ruwaya wacce ta zo a cikin sahihi muslim wanda ruwaya ce wacce tana da tsaho sannan akwai wasu ruwayoyin daban duka dai suna magana ne akan wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa da shi Amr ibn Abasa al-Bajali as-Sulami wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Zahabi a cikin siyar da ikawo kissarsa ya ce shi kadai wannan sahabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ɗauka so ɗaya cikin hudu na addinin musulunci aka ce dalilin da isa aka faɗi wannan maganar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da addinin musulunci farkon wanda ya fara karɓa addinin musulunci shine sayyidina abubakar a cikin ragowar mutane wanda suke bayi shine bilal wannan sahabi na manzan allah sallallahu alaihi wa sallam amr ibn abasa tun a lokacin jahiliya daman yana da wani tunani a ransa ya ce wannan gumakan da ake bautatawa ba su cancanci a bautata musu ba wannan rayuwar da ake ta jahiliya a shagiya a ci mushe a kashe yara a yi zalunci a yi mugunta ba abu ne mai kyau ba kuma ban yadda da shi ba kuma ba zan yi ba amma ban san addinin da zan yi ba to a wannan lokacin sai ike ta tunane-tunane me ya kamata na yi sai kawai labari ya zo masa wani mutum ya bayyana a maka ya ce shi Allah ne ya aiko shi kuma ya zo da addinin da bai yadda a bauta wani Allah ba ya zo da addinin da bai halatta a shagiya ba ko a ci mushe ya zo da addinin da bai yadda a yanke zumunci ba bai yadda a yi mugunta ba bai yadda a yi zalunci ba sai ce wannan mutumin ya kamata in je mai ido bi da shi shi ne ce na shirya abin hawa na na taho madina na taho maka sai na tarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne sai abubakar sai bilal sai yan tsiraru wanda ma ba a san su ba in za ka yi ibada sai ka buya in za ka yi bautar Allah sai ka buya baka isa ka ce la ilaha illallahu a fili ba sai a ɓoye kuma ice na rasa wanda zan tambaya in nuna min shi ice da dabara na gano inda manzan Allah yake ice na je gurinsa na ce ka gaya min wane ne kai lafazin da ya amfani da shi ya ce ma'anta sai annabi ya ce ni annabi ne sai ice menene annabta sai ice shi ne wanda Allah ya aiko shi ga mutane sai ice to me Allah ya aiko ka da shi sai ce Allah ya aiko ni da abautata masa shi kadai a karya gumaka kada a yi shirka da shi sannan Allah ya aiko ni da asa da zumunci sai amr ibn abasa ice a cikin wannan addinin naka ku nawa ne suwa suwa suke binka ice bayi sun bi ni sannan 'ya'ya ma sun bi ni sai ce ina son nabi ka ya rasulullah zan shiga addinin nan annabi ya ce ka iya shiga addinin musulunci amma kanka bayyana kanka abinda nake so da kai ka koma garinku kai ma ka ɓoye kanka ka ci gaba da addini a ɓoye idan ka ji labarin addinin nan ya bayyana ya yaɗu na samu galaba to ka zo ka same ni ce ya zauna a garin su ya yi shuru da bakinsa bai kirawo kowa bai ce da kowa komai ba ice ina tambayar matafiya yaya labarin mutumin nan na maka ana cewa yana nan yana cikin wahala an kori mutanen sama sai katsam sai ido biyu da wasu mutanen madina a wani lokaci sun zo sai ce ya labarin mutumin nan na maka suka ce alhamdulillahi mu ma nasa ne ya samu nasara ya ma koma madina muna tare da shi sai ce to lokacin tafiya ya yi shi ne ɗauko kayansa sai madina yana zuwa gurin manzan Allah yi masa sallama ya ce ya rasulallah ka gane ni sai ce na gane ka kai ne wanda ka zo a lokaci kaza ka zo a lokaci kaza muka yi magana da kai iri kaza na ce ka koma garin ka ya ce ni ne sai ce to ya rasulallah ina son yanzu ka yi min bayani game da addinin musulunci amma abu na farko da za ka yi magana akan sallah annabi ya masa magana akan sallar asuba da mahimmancinta da irin abin da ya kamata a yi bayan an idar da sallar asuba da abin da bai kamata a yi ba ya masa magana akan wata sallah da ake ta tsakar rana kafin sallar zahar wacce ake cewa da ita salatul awwabin sai ne masa magana akan sallar la'asar yi masa magana akan sallar magariba da sauran salloli sannan yi masa magana akan alwala da mahimmancin alwala da abin da ke cikin alwala na cewar duk mutumin da yi alwala cikakkiya irin alwalar manzan Allah duk inda ka wanke daga cikin gaba kan akwai wani zunubi ka wanke shi sannan in kana yin sallah ta farilla babu yadda za a yi zunubi ya saura a jikinka musamman ka tsare sallah ka tsare ka'idoji na sallah to daga cikin bayanan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa ya masa tambaya game da addinin musulunci ya ce ina son ka bani dunkulalliyar magana game da addinin musulunci shi musuluncin nan ayyukansa mun san sallah mun san azumi mun san menene wanda in mutum ya kama za a ce da shi wannan cikakken musulmi ne sai annabi ya ce da shi ɗibul kalam ka faɗi magana mai daɗi kar ya zaman to bakinka ba shi da saiti sannan sai ce da shi it'amu ta'am sai ciyar da abinci musamman lokacin da mutane suke da bukata wannan maganar it'amu ta'am din da yaɗa sallama da ƙiyamun laili suna daga cikin abubuwan da suke sa mutum nan da nan shiga aljanna annabi sallallahu alaihi sallam sahabbai suka ce farkon maganar da muka ji ya fara bayan ya zo madina yana ƙuba hudubar da ifara wa mutane ta farko shine at'imu ta'am wa afshu salam wa sallu bil lail wa nasu niyam waɗannan abubuwan annabi ya faɗa ice ku dinga yaɗa sallama a junanku in dai zaka game da dan uwanka ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam to kauna da soyayya za ta shiga cikin ku in za ku ci yadda yan uwanku ku ba su abinci to in Allah da za ku zauna lafiya za a rage hikidi za a rage gilli za a rage hassada za a rage kyashi za a rage mugunta za a rage fatan tsiya da yawa daga cikin mutane ba kowa ne yake shiga cikin damuwa ya yi fatan alheri ga wanda ba sa cikin damuwa ba kuna ji dai kwanan nan yan watannin da suka fice mutane idan mutum ya shiga ya shiga cikin matsala ya shiga cikin damuwa sai ya dinga cewa inda kahon mala'ika mai busa kaho a hannunsa yake da in ya dinga busa tun asalatu sai rana ta faɗi shi kansa mala'ikan an ba shi dama ya busa sau ɗaya ne a mutu amma ya ce zai ta busawa ne saboda ina jin haushin mutane akwai wanda ma na yana cewa Allah ya aiko ambaliya Allah ya kawo girgizar ƙasa Allah ya kawo yaƙi shi sa aka ce wanda Allah ya hore wa su yi kokarin su sa mutane su faranta musu su kyautata musu wannan zai rage mugunta zai rage Allah ya ƙara to annabi ya ce a ciyar da abinci ice na tambayi annabi na ce menene imani sai ce asabar wa samaha haƙuri da juriya da kuma sassauci na yi wa manzan Allah tambaya na ce wani musulunci ne mafi fici sai ce man salimal muslimu na min lisanihi wa yadihi mutumin da musulmi suka kubuta daga harshensa ba zai zauna a gurin hira ba ba zai zauna a wata majalisa ba ba zai zauna a wata kwana idin ga aibata mutane ba wane ya fito wane ya shiga wane ya mutu wane ya tashi wane ya yi kaza wane ya yi kaza baya haka sannan baya taba musulmi da hannunsa ba za a same shi da makami ba ko ya kwace waya ko ya kwace kuɗi ko ya razana mutane ko ya firgita mutane na i kashe mutane ko isace mutane in nemi kuɗin fansa duk wanda yake wannan ɗabi'ar bai zama musulmi na kirki ba sai ce na tambayi annabi na ce menene wani imani ne fi kowane imani sai ce ka ƙaurace wa abin da ubangijinka baya so to wannan shine mafi ƙololuwa waɗannan siffofin su ne ƙololuwa na daraja ta addinin musulunci Shi ne ƙololuwa na imani ubangiji mai girma ɗaukaka kamar yadda ya faɗa cikin suratul baƙara. ya riƙe alƙawari daga banu isra'il alƙawarin farko kada a yi shirka da allah a bauta masa shi kaɗai. iyaye uwa da uba a riƙe su gam a kyautata musu a girmama su sannan a ƙarshen ayar sai allah ya ce wa ƙululin nasi husnan wato ku dinga gaya mutane magana mai daɗi kada ya zamanto mutum bakinsa babu alheri don haka malamai suka ce duk wanda yake neman ya samu kamalul iman cikar imani to ya kamata ya yi wa kansa shirin fatan samun alheri wa kansa kuma ya dinga fatan mutane su masu samu alheri ya so wa mutane irin abin da yake so wa kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ɗayan ku ba zai zama cikakken mummuni ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa daga cikin abin da ake cewa da shi usulul ta'amul wanda a kansa aka gina mu'amala tsakanin musulmi da musulmi hatta ma waɗanda ba musulmi ba da wanda kake da saɓani da su idan za ku yi tattaunawa ko za ku yi magana ya zama to ka gina magana ka akan hikima idan za ka yi nasiha to ka gina nasihar ka akan so kake ka wa'azantar so kake a gane fata kake mutane ga baki ɗayan su shirya domin ku samu rahamar ubangiji wannan kuma ita ce wasiyar da Allah iya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inda yace da shi ud'u ila sabili rabbika wazi kai, karantarwa zakai kira zakai zuwa ga a shigo addinin musulunci aka ce to kai kira bil hikima wal mau'izatil hasana in za a yi wa'azi kada a dinga jefa mutane a wuta kada a toshe wa mutane kofofin rahama aiki ka ka ce ina mai wannan aikin babu shi babu rahamar ubangiji ba wa Allah haka wanda ika za ka ce dan wuta ne wanda za ya yayi ridda wanda ika za ya kafirta a'a kada a yi wannan usulubin kuma idan za a tattauna a tattauna a yi amfani da usulubi wanda ya dace kada muna tattaunawa ka rufe ni da duka ko muna tattaunawa da kai ka ci kwalata ko in ci kwalaka kakka zagi iyayena kan na zagi iyayenka kada na zagi abin da kake kai ko da mara kyau ne nima kakka zagi nawa sai a ba hanyar da ta dace kuma abin da ake gina mu'amala kyakkyawa tsakanin musulmi a kansa da ma wanda ba musulmi ba ana gina ta ne akan adalci da insafi duk mutumin da za ka yi mu'amala da shi in za ka mu'amalance shi akan zalunci to ba za ka taɓa ganin alherinsa ba amma za ka mu'amalance shi akan adalci to za ka iya ganin alherinsa ko da kwaya ɗaya ne shi sa ga malamai da suka rubuta tarajum tarihi na mutane da maganganu a kansu littafi mafi kololuwa da za ka ɗauka kamar siyarwa alamin nubala na imamun zahabi kai hatta littattafan jarhuwar ta'adil ma da aka yi rubutu a kan waɗanda suke ruwayar hadisi ba ana zama ba ne domin ana son a ci naman mutane ba ana son a yi magana a kansu ba ne domin ana son a yi gulmarsu ko a yi annamimanci a kansu shi sa wani daga cikin malamai lokacin da iga abu hatim ko kuma Ibn abi hatim ya rubuta littafinsa na jarhuwar ta'adil da ikaranta littafin sai ci haba kar makalla kana ta magana akan mutane waɗannan mutanen mafi yawancin su ma duk sun sauke kayan suna gidan aljanna suna hutawa to wannan ilimin ana yin sa ne domin a kare martabar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ga su wane ne wanda suka cancanci su ruwaici maganganun manzan Allah su wane ne wanda ba su cancanci su ruwaici maganganun manzan Allah ba daga hannun suwa ake karba daga hannun su wane ne ba a karba ba wai ana yi bane domin a cutar da mutane shi sa imamu zahabi akwai mutanen da itar jamar su wanda kai an nuna maka mutumin aka ce kai magana kansa cewa za ka yi ba shi da alheri ko ɗaya in ka ce ina za kai sai ka ce wuta amma ya tashi sai ya yi bayanin alherin kankana da shi yana da kaza na alheri yana da kaza na alheri yana da kaza na alheri sai dai ya samu kuskure a guri kaza ya yi kaza ya yi kaza duk da mun san malaman kala kala ne imamu suyuti a cikin tarihul hulafa da yi magana akan daular miya, wata daula ce ta miyagun mutane wanda suka shigo da sunan addinin musulunci kuma suka yaƙi addinin musulunci. wanda asalinsu su ne mutanen da suka sato kofar ka'aba suka bantare hajar aswadi suka shiga cikin ka'aba suka yanka kare suka yanka jaki sannan suka farwa ma mutane a filin arfa sai da suka kashe sama da mutum dubu ɗari to imamu suyidi da ya zo yana magana kan waɗannan mutanen shi bayan ya yi magana ya yi zafi ya yi zafi sai ce ina fatan allah ba zai gafarta musu ba to a cikin malamai ba kowa ne yake da wannan ba wani komai tsiyarka in ka tashi zai iya baka kofa shi sa ka ce in mutum ma kafirci yake yi nisa cikin kafirci da bai mutu ba ka da tabbas zai iya dawowa sai karbi kalmar shahada ya za ka yi da shi mutum ya yi nisa a wani aiki wanda ba daidai ba ka yanke masa hukunci sai kuma dawo shi sa aka hana ka ce mutane sun hallaka in ka ce kowa ya hallaka kowa ya lalace an ce kafi su lalacewa kafi su hallaka saboda haka ana son a gina mu'amala ne akan adalci shi sa ubangiji ta'ala yake cewa ya yi ayyuhal na amanu kunu qawwamina lillah kowa isaya ya yi mu'amala ya yi magana ya yi aiki saboda Allah shuhada a bilkist in za ku yi shaida kuma ku yi shaida ta adalci wala jirman na kuma shana'anu qaumin ala Allah ta adilu kiyayyaka ga mutane haushin da kake ji na mutane kada isa ka kasa musu adalci Allah ya ce iidiluhu a aqrabu littaqwa ku yi adalci shine mafi kusa da tsoron Allah sai a ƙarshe ya ce ku ji tsoron Allah Allah masani ne mai bada labari da duk abin da kuke aikatawa wannan addinin namu na musulunci ya koya mana ladabi na tattaunawa ladabi na mu'amala ladabi na munazara ladabi na abin da muke cewa da shi muƙabala babu zagi babu cin mutunci ko da mutum ya saba mana a ra'ayi to ya kamata mu kaddara ra'ayinsa sannan mu tsare masa haƙƙinsa Allah ta'ala ya ce wala tabkhasun nasa ashiya'ahum kada ku dinga mutane kwange na kayayyakinsu wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake shine annabin rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi zuwansa ma rahama ne tausayi ne babu wani abu daga cikin halittar Allah wanda bai amfana da tausayin manzon Allah ba domin idan da ba shi da wannan rahamar lokacin da aka turo masa mala'ika jibril tare da rakiyar mala'ikan da ke kula da duwatsu bayan an masa rotsa ɗa'ifa aka ce faɗi abin da kake so a yi musu waɗannan mutanen da suka cutar da kai suka yi maka jina-jina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ka yi gafara ga mutane na domin ba san ni annabi ba kuma ina fatan Allah zai fitar da wasu daga cikin zurriyarsu wanda za su yi imani sai ku gashi waɗanda ma suka yi faɗa da manzan Allah akwai wanda da wuta ta yi wuta suka gudu inda suka gudu suka ga can ma matsala ce sai suka dawo suka ce sun yi kalmar shahada saboda addinin musulunci ba a yi masa yawa ballantana ka ce babu guri ballantana ka ce mun yi yawa ya kamata mu ragu kuma aljannar Allah babu wanda ya san adadinta ballantana ka ce kada mutane da yawa su shigo addinin musulunci su fahimci daidai su zama mutanen kirki in je in rasa guri ba fulotan da gwamnati suke raba ba ne ballantana ka ce tun da ba naku ba ne ba za ka samu ba wannan na Allah ne ya ce wa rahamati wasi'at kulla shay'in babu abin da rahamar ubangiji bata yaulata ba saboda haka dan haka wannan addinin namu ya nuna mana mi haka shi sa aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi wa mushrikan nan bakar addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam ubu atla'anan wa inna ma bu rahama ni ba aiko ni ba domin na la'anci mutane duk sanda annabi ya ce da mutane Allah saukan musa da ukuba to ya ce Allah ya nesanta su daga sa kenan ice to ni ba a aiko ni domin na nema wa mutane fada cikin masifa da azaba ba an aiko ni ne domin na zama rahama ga mutane Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ka sanya mu daga cikin waɗanda za su siffanta da waɗannan siffofi kyawawa mu zamanto mutanen kirki wanda za mu amfana mu amfanar wanda za mu so ƴan uwanmu su ma ƴan uwanmu su so mu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmil kafirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين أكرشي وأن الله يساسك حلتشي wannan masallaci wanda kuma suke da ikon za su tsaya to na gayyace su ɗaurin auren 'yata yanzu wanda za a yi bayan mun idar da sallah Allah madaukin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi